السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا معلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau ashirin da ɗaya ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu kuma yau tara ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke gabatar da karatun hadisi a cikin wannan masallaci mai tarin albarka jami'u shaikh talhat salafi rahimahullahu ta'ala a cikin littafin a tajridu sarih li a hadithin jami'in sahih wallafar babban malami al’allamatul hafiz al-muhaddis ahmadu na ahmad abin abdullatifin zabidi alaihi rahmatullahi ta'ala muna cikin kitabu ludu a cikin wannan littafi kuma za mu na saba'in da uku da izinin Allah babun mallan yar ludu a illa minal makarajai ne min al-qubuli wad-duburi muna cikin littafin da ke batu akan alwala wannan babi babun babi man lam yara wudu'a min illa min al-makhrajayn abin da zai yi batu akan hujjar waɗanda suke ganin cewa babu abin da ake canza ma alwala ko alwala ta wajaba ko alwala ta karye illa min al-makhrajayn sai idan abin da ya fita ne daga mafita guda biyu waɗanne nau'ukan mafita guda biyu min al wa duburi daga gaban mutum ko kuma bayansa malaman fiqh suna tattaunawa akan abin da suke ce mana waqibul wudu ko su ce masa mujibatul wudu ko su ce asbabul wudu ko musabbibatul wudu ababan da suke wagwara alwala su sa ai wata alwala su sa alwalar da mutum yake da ita da baya halatta yi ibadar da ba a yin ta sai da alwala sai yi wata su ne na wasu rubutu akwai ababen da malamai suka yi ittifaki a kansu akwai kuma ababen da suka yi tabani a kansu malamai sun yi ittifaki kan cewa bayan gida yana ɓata alwala babu wani malami daga cin malaman musulunci da ya saba a wannan fahimtar cewa in mutum ya yi bayan gida to alwala shi ta kare haka nan bawali malamai sun yi ijma'i a kansa ba wani malami da ya saba ya ce idan mutum ya yi bawali to alwala tana nan sannan sun yi ijma'i a kan rihi hutu ba wani malami da ya saba har yake ganin cewa ai rihi ba ta bata alwala sannan maziyu mazi shi ma sun yi ijma'i a kansa cewa yana ɗaya daga cikin ababen da idan suka fita a jikin mutum to yana ɓata alwala amma akwai wasu ababe da malamai suke tattaunawa a kansu shin idan suka fita daga jikin mutum alwalarsa tana nan ko ba ta nan daga cikinsu akwai jini idan mutum ya fitar da jini jini ya fita daga jikinsa alwalar shi tana nan ko ko ba ta nan akwai malaman da suke ganin alwalar shi ta karye akwai malaman da kuma suke ganin alwalar shi tana nan ba ta karye ba da sauran wasu abubuwa waɗanda aka yi saɓani a kansu malaman da suke cewa babu abin da ke ɓata alwala sai abin da ya fita daga mafita biyu wato al'auran mutum ta gaba ko kuma dubararsa kaga a nan akwai ababen da bawali ya shiga ciki yana fita ta gaba maziyi yana fita ta gaba alwadiyu shi ma yana fita ta gaba sannan sai bayan gida jarihi su kuma suna fita ta baya ta duburar mutum to kila wani zai tambaya ce to bacci fa bacci fa da kuma shafar mace sai suka ce bacci abu ne da ake tsammanin rihi za ta iya fita ta in an yi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ainu wi'a'u sassi idza namat al'aynan inqalaqat inqalaqat sah ido biyu mutum ya zama bai yi bacci ba to shine madaurin dubararsa amma ma damar mutum ya yi bacci to dubararsa za ta kwance yirihi bai san yayi ba to kaga anan bacci ma ya zama daga cikin minal mahrajai nake saboda akan fake da shi wani abu ya fita me ake fake ne yake fita ni ake tsammani ya fake da bacci ya fita rihi sannan sai shafar mace ko rungumar mace shi kuma ana tsammani maziyi zai iya fita ko kuma mani ya fita kaga su ma dukkaninsu min al-makhrajain min al-qubul suna fita ne ta gaba to sai suka shigar da hadda bacci kuma suka shigar da rungumar mace ko shafar mace sai suka iyakanta cewa waɗannan ababen su ne ababen da alwala take ɓaci idan aka yi su to shine al-imam bukhari ya kama na wannan kamar al'imamul bukhari yana da tababa a game da wannan fiqh da ya kulla babinsa sai ya ce babun man lam yara a illa min al a yi min al wa dubur domin ya nuna cewa akwai malaman da suka tafi akan saɓanin wannan fahimtar suna ganin ba wai sai abin da ya fita ta gaban mutum ko ta duburarsa kawai suke bata alwala ba suka ambaci wasu abubuwa abin yadda muka buga misali da jini suka ce in jini ya fitar ma mutum a jikinsa ko ta hanci ko ta baki to suna ganin alwalarsa ta kari haka nan al'imam abu hanifa a wajensa akwai alƙaƙaratul kabira alƙaƙaratul kabira ne cikin mutum ya ce ƙululululu da ƙarfi ko da bai yi rihi ba a wajen al'imam abu hanifa alwalar mutum ta kare sai ya canza alwala eh? akwai malaman da suke ganin idan mutum ya yi amai amai yana bata alwala idan mutum ya yi amai mai so to alwalar shi ta kare to shi san sai al-Imam al-Bukhari sai ya kawo anan cewa akwai malaman da suka tafi akan cewa babu abin ke bata alwala sai abin ya fita ta dubaran mutum ko kuma ta gaban wato al ta gaba to bari mu yace an abi hurayra radiyallahu anhu qala qala rasul sama la yazalu al-abd fi salatin ma dama fi al-masjid yantaziru as-salata ma daga sayyiduna abu hurairah radiyallahu anhu abdurrahman ibn sakhar abu sahabati sahabun da kowane sahabi eh, yawa riwaya ta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace la yazalu al-abdu fi salati bawa ba zai gushe ba yana cikin hukuncin sallah bawa ba zai gushe ba yana cikin addu'a ta mala'iku lafazin as-sala yana zuwa da ma'anar addu'a yana zuwa da ma'anar ibada da ake yin ta wadda ake farawa da takbiratul ihrami a zuwa ga sallama ita ma ana ce mata sallah ko to nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ya al-abdu fi salah ay la ya al-abdu fi salati al-mala'ika mutum ba zai gushe ba mala'iku suna masa addu'a akwai hadisin zai goyi riwaya ta goyi bayan wannan تقول الملائكة اللهم صل عليه اللهم اغفر له Allahumma ارحمه mala'iku za su rika cewa ya Allah maɗaukakin sarki ka masa salati salatin Allah maɗaukakin sarki da zai mabawansa an yadkurahu fil mala'il a'la wa yusni alai ya ambace shi a wajen jama'arsa maɗaukaka mala'iku na kusa-kusa da kuma manzanni maɗaukaka bayan Allah ya ambace shi a wajensu sannan wa yusni alai sannan kuma Allah ya yi shi to mala'iku za ta riƙa mutumin da ya zauna a masallaci an gama wata sallah yana jiran wata sallah bai fita ba za su riƙa mushi addu'a ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu la yazalu al-abdu fi salah ay la yazalu al-abdu fi hukmin musalli bawa ba zai gushe ba zaman da zai yi a masallaci yana jiran ai wata sallah ya gama wata sallah an gama magriba yana jiran ai isha'i ya zauna a masallaci to za a bashi lada kamar mutumin da ya zama yana cikin sallah ita waɗannan fasaurin suna da ƙarfi kuma sun cancanta bala'iku za su yi ta mishi addu'a sannan hukuncinsa hukuncin mai sallah in ji annabi sallallahu alaihi wasallam muna fatan wannan zaman da muke ciki yanzu Allah madaukakin sarki ya sa mun dace ma dama fil masjidi matukar yana nan a cikin masallaci bai fita ba in ka fita ka tafi inda ka tafi shikenan dama an kaban masallaci wanda shine inda Allah madaukakin sarki ya fi so a ban kasa to ina zaka je kuma yan buntota ne in yi abin ya tsaye awa ɗaya ko awa ɗaya da kwata sai a yi wata sallah amma mutane ba sa iya zama wanda wanda yana cikin mukaffiratu zunub kamar yadda ya tabbata a cikin hadisu ikhtisamil mala'il a'la hadisin da al Ahmad ya ruwaito shi da sauran malamai riwayar eh, sayyiduna Mu'az ibn Jabal Alimamin imam Ibn Rajab rahmatullahi alayhi sai da ya rubuta littafi akan sharhin wannan hadisi ya tsawaita bayani mala'iku suke tattaunawa kan wasu ababai guda uku guda uku suna tattaunawa suna mamaki abu na farko alkafara abu na biyu addaraja abu na uku adda'awat mala'iku suna tattaunawa kan ababen da idan bayi suka aikata to za su zama musu sanadiyar a kankare musu zulubansu mala'iku suna tattauna akan ababen da idan bayi suka aikata Allah zai daga darajar su a wajensa ya ba su aljanna madaukakiya abu na uku mala'iku suna tattauna kan addu'o'i waɗanda suke kamar yankan wuka idan bayi suka yi Allah madaukakin sarki nan take zai amsa musu to daga cikin ababen da suke alkafarat Abin sallallahu alaihi wasallam yace akwai aljulusu aljulusu fil masajidi ba'da salawat aljulusu fil masajidi ba'da salawat an gama sallah ka zauna a masallaci kana jiran wata sallah to hukuncin ka hukuncin mai sallah hukuncin ka mala'iku za su yi ta maka addu'a suna neman maka gafara a wajen Allah cewa Allah ya kanka ne maka zunubanka sannan suna cewa Allah ya baka aljannar Allah ya maka rahama mutum ya dace da wannan aiko ya dace kuma sannan a masallacin da kake zaune ko da fa ba wani abu kake yi ba hadisin muslim ko da ba wani abu kake ba ka zauna a masallaci ana alhairi a cikin masallaci kana jin ai wata sallah to ko da ba karatu kake ba za a baka wannan ladan amma ya zama niyyar ka zauna ne ai wata sallah ba ka zauna bane saboda cajin wayar ka in ka zauna don cajin wayar ka ne ladan ka shine wayar ka ta cika shikenan ta cika ka tashi ka fita ya zama manufarka ita ce ta zauna a masa domin akwai riwaya ta ce ma damati salatu habatat matukar sallar ce ta tsaye da kai ba wata manufa kake da ita ba Allah ganar da to kun ga shine wannan aljulusu fil masajid ba'da salawat a cikin mukaffiratuz dhunub a cin abin da Allah madaukakin sarki ke amfani da shi ya kankare ma bawa zunubinsa ya addu'ar da mala'iku suke ma mutum sannan ga ladan da za a bashi na mai sallah amma fa aina na zahabu ina nake tafiya al babu na rajab ce, gwaggwadon sanka da Allah gwaggwadon yadda za ka so ɗakin Tun mutumin da ga yana son ɗakin Allah to alama ce ta shi masoyin Allah ne domin ƙa'ida masoya suna son mazaunin masoyinsu in kana da wani masoyi to gidansu za ka ga kana son gidan haka nan kawai sai ka ga ko budurwa ce kake da ita ko da baka aure ta ba sai ka kana son ka ta layin kawai ka ga gidansu ba ka ganta ba kawai ya ga gidansu shi kenan in da get a gidan ya kalli get ɗin kawai sai ga yana wani murmushi shi ka ya hanya wai ya ga gidan masoyiyar shi to ɗakin Allah maɗaukacin sarki wanda shi ne ya cancanta ya zama masoyinmu na gaske to ya za a yi ba za mu zama muna son wannan ɗakin nasa ba ya kamata dole mu yi ma mu tarbiyya mu saba zaman masallaci sannan mu kanmu a irin zamantakewar da muke mai suka inganta masallatan mu akwai masallacin da za ka zauna sauro zai ta cizon ka ba tsafta yanzu in ka tafi ƙasashen da suke kula da addini da gaske sosai ba da za ka yi masallaci ya fi ɗakin ka in lokacin sanyi ne za ka zo ka shaɗe ne akwai ɗimi a masallaci in lokacin zafi ne akwai sanyi mai daɗi da za ka zauna a ciki sannan in mutum dattijo ne ko yana da matsala ta baya haka raga ake tare da a masallacin kawai sai dai ka zo ka ɗauka raga ka buɗe wannan ka raga kawai shi ke ka kishin gida ka zauna in zikirin ka za ka yi in karatun ƙur'ani za ka yi karatun ƙur'anin ka to kun ga shi ne wannan ko da ka wannan ba ta yi ba ce ce ba ta yi to shi ne la ya zalu al'abdu fi sanatin suka ba su bawa ba zai gushe ba yana cikin sallah hukuncin sallah ko kuma yana cikin salati na mala'iku ma dama fil masjid yantaziru salata matukar yana nan a cikin masallaci yana jiran ai sallah an gama wata sallah ko kuma ya shigo masallaci lokacin sallah bai yi ba sai ya zauna a cikin masallaci yana jiran a kira sallah liman ya zo a ta da sallah to zai zai gushe a matsayin hukuncin mai sallah yake Allah zai ta bashi lada na mai sallah kuma mala'iku za su ta mishi addu'a mala'iku za su ta ambutansa suna neman masa gafara Allah da rahama Allah da kuma neman ɗaukaka a wajen Allah madaukakin sarki sai annabi sama ya ce ma dama fil masjid yantazi musfara matakar yana nan a masallaci yana jin ai sallar ne sannan shara'i na biyu Malam lam yuhdis Malam yuhdis matukar hadasi ba matukar bai hadasi ba matukar mai fitar da wani abu ta gabansa ba domin idan sun ce alhadas shi ne abin da kai ka fitar da shi min ahadin maharajai ne daga ɗaya daga cikin mafita guda biyu shi na ke ce masa hadasi shi ya sa muka lissafa waɗancan ababen da malaman fikihu suka yi ittifaki a cikin su kansu cewa suna cikin nawaqidul wudu ababan da suke warware alwala kun ga wannan hadisin eh, al-Imam al-Bukhari ya kulla babin sa da cewa babun man lam yara al illa min al-makhrajayn gashi manzo Allah sai ce malam yuhdis abinda kuma malamai suka tafi akan sa tsakanin malaman hadisi da malaman fiqh da malaman lugha idan suka ce hadati shine ne ma ahdathahu al-mar'u bi nafsihi min ahadi al-makhrajayn abinda mutum ya kagar da shi ya fitar da shi daga ɗaya daga cikin mafita guda biyu gabansa al'aurarsa ta gaba da kuma dubararsa kun ga hujjar suke kenan sai suka ce duk abin da ya kasance ba ta nan ya fita ba bai fita ta duburan mutum ba bai fita ta gabansa ba baya cin na wasu baya cin ababen da suke warware alwala kaga nan waɗanda suka ce amai amai ba yana fita bane min al ne ne ba yana fita bane ta gaba ba yana fita ta baya bane ta baki yake fita haka nan waɗanda suka ce jini jini ya fitan ba mutum a jikinsa suka ce shi ma baya ciki wanda suka ce jini baya cikin ababen da suke karya alwala sun kafa hujja da abubuwa da yawa abu na farko sayyiduna Umar radiyallahu ta'ala anhu lokacin Abu Lu'at al-Majusi ya tattake shi da wuka yana sallah an dauki sayyiduna Umar radiyallahu anhu an kai shi cikin gida haka ya ci gaba da sallah da jini kuma bai rama sallah ba ko bai canza alwala ba shi yasa haka da ta faru da al Ahmad rahmatullahi alaihi a lokacin da Sufyan al-Mu'tasim yasa aka rika gane al Ahmad kullum sai an masa bulala sha takwas. imam Ahmad yana faɗi yana cewa wallahi na zata an aka mun bulala fara ɗaya ba zan rayu ba waɗannan bululin da aka ma al Ahmad saboda sai ya tabbatar da bid'a kuma ya yarda ya tabbatar da bid'an nan to jini ya rika zuba a jikinsa har ansa Salih yake tambayarsa a game da haka cewa babu da sallah jini yana zuba sai ya ce kana umaru radiyallahu anhu yusalli wa ya yasilu minhu sayyidina umar ya kasance yana yin sallah jini na kwarara daga jikinsa so daga ashe jini dan ya zuba a jikin mutum baya cikin nawaqidul wudu'i in jini ya kasance baya karya alwala to ashe eh, amai shi ya fi cancanta karya karya in aka ce jini a amai na karya alwala ka gama jina ma za ta karya ke na shiga uku kuma miyo ma zai karya azumi zai karya lola ke mun gane ko saka ka basa cikin ababen da suke karya alwala abin da ke karya alwala shine abin da ya fita daga mafita guda biyu da aka ce mafita guda biyu to shi ma malamai sun tattauna a kansa da yawan malaman fiqh suna ƙara wani sharadi su ce ما خرج من أحد السبيلين أو المخرجين على سبيل العادة abin da ya fita daga ɗaya daga cikin mafita guda biyu da ake da su ala sabilil al'ada. kan abin da aka saba da shi na al'ada a al'ada ba a saba a ga tsakuwa na fitowa ta gaban mutum ko ta bayan shi ba sai suka ce in tsakuwa da tsakuwa za ta fitowa ta ba ta dubaran mutum ko ta gabansa ta waya cikin da masu da da karya masa alwala ba mun gane to ne. to a cikin wannan hadisin lafazin malam yuflis malamai sun kawo ma'anoni guda uku bayan wannan ma'ana akwai ma'ana guda biyu suka ce malam yuhdis sai suka ce malam yuhdis ma'siyatan matukar bai yi wani abu na laifi a cikin masallacin ba kana zaune kana jiran sallah ba kuma yi gulma ba kana zaune kana jiran sallah ba kai ƙarya ba kana zaune kana cikin sallah baka dauki waya ka ka kalli haram ba ko dai yana cikin ihdasi sannan akwai riwayar da ta zo wasu malamai sun yi gwabtsi wato suka yi wasalin sai suka ce malam yuhaddis suka ce matukar bai koma yana surutu ba ka zauna a masallaci kana jiran ai sallah ba surutu ka koma kana yi ba ko kana firace firace to za ka shiga cikin wannan fadala za ka shiga cikin wannan lada mun gane to a takaice ne kenan wannan hadisin ya zama hujja ga malaman da suke ganin cewa abin da ke sa alwala ta karye shine abin da ya fita daga mafita guda biyu ko dai mafita ta gaba ko mafita ta baya to shi kuma abin da zai sa abin da yake fita ta mafita guda biyu nan to shi ma malamai sun kasa shi gida biyu akwai abin da ke fita ala sabilil al'ada akwai kuma abin da ke fita ala ghairi ala ghairi ala ala sabilil ghairi al'ada ba abin da aka saba da shi ba shi ma kuma an yi bayani a kansa wani abu da kuma ke da alaka da wannan shi ne abin da malamai suka kawo cewa akwai abin da ke fita ta gaban mutum wa yujibal wudu'a faqat ko ya wajabta yi alwada kawai sannan kuma akwai ma yujibul ghusla alwala kawai ba za ta isa ba sai an yi wanka shi ne maniyi shi kadai bittifaƙi maniyi in ya fita shi ma ala sabili adatin ala sabili ala sabili al'ada kuma suka kara masa shar'i suka ce bi lazza to shi ma alwala mutum ta karye sannan kuma alwala ba za ta isa ita kadai ba sai an yi sai an yi wanka ina jin mun gane wannan ai so duka abinda hadisin yake karantar da mu yana goyon bayan wancan unwanin ko tarjama da al bukhari ya kawo na malaman da suke ganin cewa babu abin da ke karya alwala sai abin da ya fita ta ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi guda biyu da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara fadalat wato ababen da kan adam yake fitarwa suke fita daga gare su wallahu alam عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال سألت عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروني بذلك وانت حديث عن ساموش لدى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا خالد بن زيد الجهني ɗaya daga cin sahabbai ne muhajirai wanda mutanen madina ne na cin mutanen makka yana cin banu juhaina shahararriyar kabila ce daga cin kabilun larabawa banu juhaina ya yi hijira ya je haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a madina tare da annabi sama wasallam kuma ya halarci ya koka da yawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya malamai sun yi saɓani akan shekarar da ya rasu saɓani ne tsanani al-imam al-asir a cikin usulul ghaba fi ma'rifatu sahaba ya kama ganganu Allah kalli guda uku wasu suka ce ya rasu a shekara ta hamsin bayan hijira wasu kuma suka ce a shekara ta tamanin kare sabanin yana da nisa talatin tsirar shekaru talatin wancan sun ce hamsin wancan sun ce tamanin wasu kuma suka ce saba'in da wani abu ƙauli na hudu suka ce to ba za mu tantance ba amma dai zamanin sayyidina muawiya radiyallahu anhu ya rasu zamanin sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu ya rasu sayyidina muawiya kuwa ya rasu shekara ta 61 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam kaga 61 to karshen khalifancin sayyidina muawiya radiyallahu anhu ke to shine Khalid ibn Zaid al-Juhani yanzu wannan sahabi ne zai yi riwaya daga sahabi sahabi ne zai yi riwaya daga sahabi Khalid ibn Zaid sahabi ne to shine sai yake cewa sa'altu Usman ibn Affan radiyallahu anhu na je na tambayi sayyiduna Usman ibn Affan khalifa na uku daga cikin khalifofin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mun sha bada da tarjumarsa da kuma falalarsa da darajojinsa da yake da su sai na قلت سينتي مسا رأيت إذا جامع فلم ya Usman ka bani فتواه me kake gani idan mutum ya tara da matarsa amma walam yumni amma bai fitar da maniyi ba me hukuncinsa menene hukuncinsa Khalid ibn Zaid yake tambayar na Usman dan Affan radiyallahu anhu menene hukuncin mutumin da ya tara da matarsa amma walam yumni bai fitar da maniyi ba qala Usmanu sayyiduna Usman dan Affan radiyallahu anhu yace ya tawabba'u kama ya tawabba'u lissala ya ce ya je kawai alwala kama yadda yake yin alwala sallah a ga muka tsaya a nan cikin babun mu ya fito cewa babun mallam yara wudu'a illa minal al ne ka gama ni yana fitowa ne daga ina minal kubule daga gaba to amma akwai magana kan hadisin aiko sayyidina Usman yace masa kaje kawai kai wanka tunda baka fita da manini ba kawai kaje kai wanka kaje kai alwala kawai Amma ya tawabbahu lis-salati kamar yadda mutum yake yin alwala idan zai yi sallah kenan me ba wanka a kanka wa yaghsilu dhakarahu sannan wanda haka ta faru da shi to yaje ya wanke al'awarsa ya wanke al'awarsa sai ya canza alwala shi kenan kawai ba komai ci gaba da hakan gaban shi qala usmanu sayyiduna usmanu ɗan affan yace sabituhu min rasulillahi sallallahu alaihi wa na naji wannan maganar daga annabi sallallahu alaihi sallam da kunne na naji ta fasaltu an zalika aliyan wannan fasaltun fassara biyu ko dai Khalid ibn Zaid ne ya sake cewa ya tambayi waɗannan da za a lissafa bayan ya tambayi sayyidina usmanu sayyidina usmanu ya ce masa ya ji daga manzal sama ko kuma a karabu mazkurin na usman ya ce bayan manzo Allah ta sama ya faɗa mini kuma na tambayi aliyan na tambayi na aliyu dan abu talib radiyallahu anhu game da haka wa zubaira sannan na tambayi az-zubair ibn al-awwam game da haka wa talhata sannan na tambayi talha ibn ubaidillah game da haka wa ubay ibn ka'ab sannan na tambayi na ubayyu dan ka'ab fa amaru ne bidalik dukkanin su suka bani fatawa cewa abin da zan yi kenan wannan kaulin kaulin farko ya fi a danganta zuwa ga sayyiduna Khalid ibn Zaid cewa shine bayan ya tambayi sayyiduna Usman kuma ya je tambayi waɗannan sahabba to na farko dai hadisin yana tabbatar da cewa khurujul maniyyi min nawaqidil wudu ittifaq idan mani ya fitar ma mutum to alwala shi ta karye ko kuma a ce mujama'atul mar'ati min nawaqidil wudu in mutum ya tara da mace to alwala shi ta karye wa in lam ko da bai fitar da maniyi ba kaga wannan ya goyi bayan babun man lam yara a illa min al-makhrajaini al-qubul wad-dubur to amma mas'ala ta bi ita ce cewa ya je alwala haka hukuncin yake eh haka yake a farkon musulunci hukunci ne mansuhi an goge hukuncinsa akwai hadisin da ke goyon bayansa alma'u min alma alma'u min alma ana cewa mutum ya je ya amfani da ruwa ne wanka min alba'i saboda ya fitar da ruwa wato idan mutum bai fitar da manini ba to alulisa wankan ba su yi wanka ba a farkon musulunci kenan to amma daga baya fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya goge wancan hukuncin na cewa idan mutum ya tara da mace sai ya yi ba zai yi wanka ba sai aka zo aka goge hukuncin sai aka tabbatar da cewa sai ya wanka a riwaya ya tana cin almuwatta na alimamu malik cewa in lam yunzil sannan mutafa riwaya muttafaqun alaiha bukhari da muslim sun ruwaito ta manzal sai ce idza jalasa baina shu'abiha al-arba'i ثم جاهدها كو جاهدها كو فعليه الغسل وإن لم ينزل mutum ya zauna a tsakanin شنو mace guda uku, guda hudu, to ko da bai fitar da maniyi ba wanka ya kama shi to ka gani so da ka eh, alwala dai kenan ta kare idan alwala ta kare to an faɗa mana cewa hadafi biyu ne akwai hadafi asgar akwai hadafi akbar hadafi asgar alwala kawai hadasi bar alwala ta kare kuma sai an yi wanka to yanzu wannan sai an yi wanka amma dai abin da nake nema mun sama cewa abin da ya fita ta gaban mutum ala sabilil ada kan abin da aka saba da shi to yanqudu wudu'a yana warware alwala maniyi kuma na ciki sannan kuma mujama'atul mar'ati na ciki to sai kuma wannan hukuncin na biyu kamar yadda muka faɗa cewa hukunci ne mansuhi da can akwai shi a cikin shari'ar musulunci Allah subhanahu wa ta'ala yana da hikima daga cikin fa'idojin annasu goge wani hukunci kawo wani yadda Allah yake cewa ma nan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha ba mu taɓa goge wata aya ba ko kuma mu mantar da kai ita face sai mun kawo wacce ta fi ta alkhairi ko kuma mun kawo wacce ta take kwacin ta eh? to akwai hikimomi a cikin al'imamu suyuri a cikin al'isfan fi ulumin qur'an ya kawo fa'idojin da malamai suke ambatawa daga ciki akwai biyar da mutane hankali farko wani zubin za a kawo masa abin da yake mai tsauri domin a gwada imaninsu kamar da kamar misali farko Allah subhanahu ta'ala zai kama bawa da abin da yake tattaunawa a cikin zuciyarsa ko bai farta farkon hukunci kenan ka zo na kai tunanin wani abu na sabo to Allah zai kama ka da shi to amma daga baya sai aka goge wannan hukuncin sai aka kawo hukuncin da ke tabbatar da cewa sai idan ka furta ko kuma ka aiwatar da abin da kake sassaƙawa a cikin zuciyar taka kaga hukuncin farko ya fi zafi daga baya kuma sai aka so kai da hukunci mai sauki wani zuba kamar hukuncin an kan haɗu da abokanan gaba a yaki ko a ƙa'ida ta farko Allah maɗaukacin sarki ya ba da cewa duk musulmi ya fuskanci kafirai goma ne amma Allah ta'ala da kansa sai ya ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum Allah maɗaukakin sarki yanzu yana nuna muku cewa kuna da rauni kuna da rauni ya sassauta muku hukunci yanzu duk kafiri ɗaya kafirai biyu musulmi ya fuskanci musulmi ɗaya fuskance su kaga an samu sassauci wani zubin kuma hukuncin yakan fara da mai sauƙi ne daga baya kuma sai a zo sai a tarbiyyanci mutane ƙarfinsu ya kai to da nan sai a ce kuma yanzu hukuncin ya karu kamar wani misalin kamar misalin hukuncin sallah da duk sallah raka'a biyu ake a riwayar na na Aisha radiyallahu anha kowace sallah raka'a biyu ake yi sallah ne raka'a hudun da nake yi isha'i a la'asar a eh, zahar to dukkanin su raka'o'i biyu ake yi na na ita sai ta ce fa ukirrat salatu safari raka'atayn Wazirat ala salatil hadr sallar tafiya sai aka bar raka raka'a biyu kaga kasru kenan ita kuma sallar zaune a gida ita kuma sai aka ƙara sai aka ce ayi hudu kaga hukuncin da ya fi me ya fi tsauri ya fi sauki amma daga baya sai na biyu sai ya zama ya fi tsauri to haka Allah subhanahu wa ta'ala yake tarbiyyar bayansa tarbiyyar bayansa sannan kuma akan yi nasku wani zubin domin a ba bayi dama ta tambaya domin wani abin da ake goge wani hukuncin tambaya ake yi ko nasu mai tambaya da kansa ko ya roƙi Allah da kansa kamar me kamar kallon ka'aba sannan sama shi rika addu'a kan da rata kalluba wajen hika fi sirra annabsa mai addu'a yake yi yana roƙon Allah madaukakin sarki cewa Allah madaukakin sarki ya sa ya dawo ya kalli Ka'aba ya daina kallon Baitul Maqdis to duk waɗannan suna cin hikimomin Annabi to da hukuncin shine idan mutum ya tara da matarsa in dai bai fitar da maniyi ba to alwala kawai zai zai canza ba zai yi wanka ba to amma daga baya sai aka zo aka goge wancan hukuncin sai aka tabbatar da hukuncin cewa ko ya fitar da maniyi ko bai fitar da maniyi ba to wanka ya kama shi ne abin da suke ce mishi majibu hashafati balighin fi farji ko boyuwa kan al'aura ko kuma kan kaciyar namiji a cikin al'aura yana wajabta wanka mujarradin wannan ko kuma mutum da ke da manini ba daga cikin fikirin hadisin hadisin yana karantar da mu yadda sahabbai suke girmama junansu eh? Khalid ibn Zaid sahabi ne amma kuma yake tambayar sahabbai yan uwansa ya tambayi sagidu na Usmanu dan Affan a game da hukunci na hukunci na abinda hukunci na mutumin da ya sadu da matarsa amma bai da mani wanda ya nuna yadda sahabban annabi sama suke girmama junansu ba sa na junansu kuma sun yadda su ƙari da juna eh? sannan hadisin yana ƙara tabbatar mana da takwiyatul hadis in ka ji magana su ba laifi bane ka je ka ƙara neman ƙarfafarta a wajen wani shi ya sa suke da hadisai kala-kala ko suke da hadisi azizi suke da hadisi eh, abin nan garibi suke da hadisi mashuri har ya kai matsayin abin da suke ce mashi hadisi mutawatir kuma hadisi aziz ya fi gari hadisi bi mutum da aka samu ya ruwaito in mutane guda biyu suka ruwaito ya ƙara ƙarfi ya nuna cewa kuskure ya fi nisan tassa in aka ƙara samu mutane uku suka ruwaito ya zama mashuri kuskure ya ƙara nisan tassa in hadisin marwaitansa suka yawa ya kai addu tawatur ya kai matsayin mutawatiri to ya fi nisan kuskure kuma to kaga wannan Khalidu ba wai bai yadda da abin da na Usman ya faɗa masa bane har ya je kuma ya tambayi waɗannan sahabban a'a yayi ne li taqwiyatil hadith saboda ya karfafa hadisi saboda kai je tambayi sayyidina Ali wanda sayyidina Ali radiyallahu anhu yana cin fuqaha sahaba yana cin sahabbai waɗanda suke da yawan fiqh sayyidina Ali radiyallahu anhu wanda da za a tattara fatawoyinsa kamar yadda limamu ibn hazmin yake cewa to zai iya bada wasu mujalladai fatawoyin sai na aiki sannan ya tambayi azubai azubai ibn al-awwam shi ma ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kuma hawarin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ɗan gwaggwar annabi sallallahu alaihi wasallam domin mamarsa ita ce safiyatu bintu abdul muttalib ita ce ta haife shi eh? to az-zubair shi yana cin malamai daga cin sahabbai amma riwayarsa ta zama ta karanta saboda rayuwarsa ba ta yi tsawo ba kamar yadda ta sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi haka talha shi ba talha ibn ubaydillah yana cin al-ashara al bil janna wannan aka musu bishara da aljanna sannan sai ubayyu ubayyu mun san shi malamin ƙur'ani wanda annabi sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzo Allah sama cewa ya je yayi karatu a gaban ubayyu ubayyu ya ji magana ta masa girma yace wasan mani Allah ya ambaci sunana yace ubayyu babaka sai kuka saboda yaƙi. to shi ma sajiduna Khalid ibn Zaid radiyallahu anhu ya je tambaye shi lafazin fa'amaruni lafazin amara eh, yana zuwa da ma'anar ba da shawara na yana zuwa da ma'anar a baka umarni shi yasa suke cewa umarnin kala uku ne ai akwai umarni min al'a'ala ila al'adna akwai umarni min al'adna ila al'a'ala sannan kuma akwai umarni min al-masili ila ko akwai umarnin da babba zai ba na kasa da shi shine asalin umarni sannan akwai umarni amma addu'a nema kake yi shi ne na ƙasa ya ce ma na sama ya masa abu e, a ya ce ma baban shi ba ni kuɗi umarta shi yake yi amma nema yake yi sannan sai iltimasi to dukkanin su umarni ne wallahu alam a takaice dai wannan hadisin yana tabbatar mana da fikihun babun da al-imam al-bukhari ya kulla cewa akwai malaman da suke ganin ba a yin alwala sai idan ababen da suka fita daga mafita guda biyu wato gwamnan kuma da bayansa an abi sa'idin al-khudiri radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam arsala ila rajulin ila al-ansar فجاء ورأسه يقطه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلنا عجلناك فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحبت فعليك الوضوء daga sayyiduna abu sayyid al-khudri radiyallahu anhu sa'ad malik ibn sinan al-khudri radiyallahu anhu ɗaya daga cikin sahabban annabi sama masu yawan riwaya anna rasulullahi sama arsala ila rajulin min al-ansari wani mutum ya annabi sama ya aika ma wani mutum daga cikin mutanen madina cewa ya zo sannan kuma ana zaune a masallaci sai ya aika ya ce ma wani mutum daga cikin mutanen madina cewa ya zo ya aika gidansa fa ja'a wa ra'suhu yaqtuhu sai gashi ya fito ya zo wajen annabi sallama wa ra'suhu yaqtuhu kansa yana jidda ruwa alamar yayi wanka kenan yi wanka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sama ce masa a ajalnaka kamar mun maka gaggawa ko akwai abin da kake yi maka sa ka fito da wuri ko fa qala sai ce na'am sai ce wallahi haka ne ya ma'aikin Allah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo yace idza ujilta duk lokacin da aka maka gaggawa irin wannan au kuhitta ko kuma aka sa ka ka zama ka samu kai wato baka gama abin da kake ba aka yanke ta فعليك to in kana da جنبا وحيوء الولا كوي سيكا فتو حيوء الولا سيكا فتو ba sai ka tsaya ka ce ka yi wanka ba wannan hadisi farkonsa yana nuna yana goyon bayan shi ma tarjama a imam al-bukhari cewa babu mallam lam yara al-wudu'a illa min al babin da ke batu akan cewa wasu suna ganin cewa ba abin da ake canza ma'alwala alwala sai abin da ya fita daga mafita biyu to shi ma yana goyon bayansa ta wata fuska shi manzon Allah suna yana cewa a ujilta auku hitta, fa alayka ruhu idan kana da janaba kuma aka aika aka yi maka gaggawa aka ce ka sauri ka fito to kawai alwala za ka yi ba sai ka yi wanka ba domin domin alwalar nan ta baka damar yin wasu ababe wanda bai kamata ka yi su ba ba tare da tsarki ba ko sannan ce masa yi alwala yana nuna cewa in yana da alwala da janaba ta kama shi ta wannan alwala ta kare haka ne aiko ka da ke sannan cikin na biyu da ke nu da ke karanta da mu a cin hadisin sahabban manzala sama kullum suna son su fito cikin tsafta domin su sadu da manzala salama wani abu da ke goyon bayan wannan wani hadisin da ke goyon bayan wannan hadisin sai na abu huraira wanda bukhari da muslim suka ruwaito shi na abu huraira ya gami da manzo Allah sama a hanya na abu huraira bai da tsarki yana da janaba da ya ga manzo Allah sama sai ce fan khanastu minhu fa zahabtu wa qtataltu thumma ataitu ce sai na boye ko dan jajiki sai na tafi da sauri na je ne wanka sai na zo wajen manzon Allah su salama sai mun sama ya ce mini a ah, abu hurairu ba kai bane na ganka ɗazu a hanya ai na ganka ya ce wallahi ya ma'aikin Allah ba na san in zo ne an ujalisata wa ana ala ghairi taharatin in zo in zo na da kai alhali ba ni da tsarki shine sai mun sama ce subhanallahi innal muslima aw innal mu'mina la yanjus yace ya abu hurairu subhanallahi abun kuma ai ai musulmi ko mumuni baya zama najasa to kaga shi ne sahabban manzo sama kullun sun fi su zama cikin tsaki wannan kuma yana cin abin da ake kwadaitarwa cewa kada mutum ya saba da zama da janaba a tare da shi a yi kokari alal akalli idan ba za ka yi wanka ba a yi alwala wannan fikihu na biyu ke nan bayan wancan fikihu da ke nuna mana cewa mani yana cin ababen da ke karya alwala sannan na uku yana koyar da mu yadda sahabban manzon sama suke da gaggawa an kiransa. gaggawa amsa kiransa da zarar manzo sama ya ya su ne su tuba yin nawa za su ga burin su faranta ba annabi sallallahu alaihi wasallam rai su masa biyayya hmm? sannan daga cikin cikin hadisin yana karanta da mu ashe alwala ana yin ta idan ba a samu damar yin wanka ba domin biyan wata bukata cikin ababen hadisi ya tabbatar idan mutum yana sanya ya yi su kuma yana da janaba ana sanya ya alwala na farko akwai fita waje in za ka fito waje kawai sai ka alwala wannan hadisin ya tabbatar mana da haka idza ujilta aw quhitta fa alayka alwudu za ka fito ana neman ka a waje kuma kana da janaba to yi kokari ka yi alwala kafin ka fito sannan na biyu akwai bacci akwai bacci hadisi ya tabbata al-Imam Malik ya fitar da shi a cikin al-Muwatta'u manzon sama ya ba da umarni cewa idan mutum zai kwanta bacci kuma yana da janaba to kada ya yi baccin nan hata ya tawabba a sai ya alwala abu na uku cin abinci shi ma hadisi yana cin almuwatta'u ya tabbatar da cewa idan mutum zai ci abinci kuma yana da janaba to yi alwala kafin ya ci abincin mun gane ai lafazin kuhitta daga alkahatu ne abin da ake ce ma alkahatu shine a samu fari asalin alkafu shi ne ko alinkifa a yanke. shi ya sa idan ya zama an samu fari a gari a yin kafa ne. ruwa ya yanke daga sauka to shi ya sa sai ake ce mashi alkafu to idan aka yanke ka daga abin da kake yi kana gaggawa to kai in kana da janaba to kafin ka fito ka yi ƙoƙari ka yi alwala sannan ka fito sannan wannan hadisin ya karantar da mu wani fikihu shine sahabban manzo Allah sama suna da saraha Sheikh Muhammad ibn Salim Sayyidin rahmatullahi alaihi a cikin sharhin sa da yayi Sahih al-Bukhari ya fito da wannan fikihu yake cewa daga ciki cikin fikihun wannan hadisin ya yadullu ala sarahati sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil umur sahabbai suna da saraha su fili su faɗi kaga manzo sama ce masa yayi da Allah na ajalnaka fa qala na'am ya ce ana ya manzo Allah ya ce eh shi ke nan suna suna tafi saraha raha ka zama kana da fito da abu a daga zuciyarka ba ka nuku-nuku to za ka huta mafi yawancin wanda suke samun azzabtu sadariya irin masu heart attack din nan su ne masu nuku-nuku mutum abu na damun shi ba zai faɗi ba kuma so tari irin wannan yakan ja mutum ya zama matsayyaci ya faɗi abin da ba haka yake ba ha yanzu na an ce la'alla na aljan aka ce ce la ya rasu lai kuma hujila an masa gagga ya ce a ba a mishi ne yayi ya faɗi abin da ba gaskiya ba ko da ba faɗi sunanta ba in ana jin kunya sai a ce bai faɗi gaskiya ba a shi ko amma kai tsaye sai ya saraha sai ya ce ma manzalla su sama na'am kuma ba zai sama bai ga laifinsa ba sannan ta ta sa ya samu ne ya samu hukunci da ya ɓoye ya nuku nuku za mu samu wannan hukuncin ka gani ƙarshe sai gashi masu sama sai ya masa kyauta hukunci sai ce idza ujilta aw quhitta fa alayka alwudu kullun aka maka irin wannan tashi na kama kaɗan aka maka gaggawa ka yanke ka daga wani abu kuma ba ka da tsarki kana da janaba aka matsa ma kanka ka ce sai ka shiga ban ko an ɗora maka ruwan zafi kawai nemi buta ka yi alwala sai ka fito shi ke mun gane yi amma wannan alwalar ba ta da halasta mutum kuma ya salla ba ne yi ko mun san wannan hukunci ai ba bukata sai an yi bayaninsa eh, alwala ce ta wucin gadi alwala ce ta wucin gadi in mutum ya samu dama ce ya wanka eh, kuma alwala ba ta zama makwafin wanka a wajen ibada wanda ma mun san shi amma taimama tana zama makwafin wanka domin aiwatar da ibada ne su sune hadisai guda uku da al eh, a zabidi rahmatullahi alaihi ya kawo su a cikin wannan babun akwai maganganu na tabi'ai da al Al-Bukhari ya buɗe babin da su akwai magana al-imamu tsawo akwai magana al-imamu al al da makamantansu waɗanda wasu su suna cin karo da abin da ke cikin wannan a cikin su ne aka samu waɗanda suke cewa idan jini ya zuba mutum alwala shi da kare a cikin su ne aka samu wanda yake cewa idan mutum ya amai a shi da kare al bukari ya balansa ya kawo waɗancan maganganun a farko ya kawo kuma waɗannan hadisan waɗanda su kuma suke tabbatar da wannan mazhabin da ke cewa babu abin da ke karya alwala sai idan abin da ya fita daga ne daga mafita guda biyu ko dai ya kasance hadafi ne shi a kan kanka ko ya zama sababi shi yasa malamanmu na malikiya suka kasa na waƙilul wudu ila a hadafin wa ko akwai ababan da kansu suke zuwa su karya alwala akwai ababan da su kuma kwacewa da su ake yi sai a karya alwalar wato kamar bacci da kuma mulamasa wato rungumar mace ko shafarta babun ar-rajulu yuwaddi'u sahibahu babun da zai yi batu akan menene hukuncin wani ya wani alwala menene hukuncin wani ya ma wani alwala cewa wani ya ma wani alwala ba ana nufin shi da suke ci zauna na yi maka alwala ni na yi ba a'a ya zo ya ɗauko ruwa da buta ruwa a cikin buta ko a gwangwani ya rike masa alwala ya halatta ko bai halatta ba الرجل يوضئ صاحبه menene hukuncin wani ya ma wani alwala ya halatta a shari'a ko bai halatta ba to malamai sun kasa wannan a taubi'a kuka ne ni kuma shi ke na an ce lokaci ya yi to malamai mu karasa wannan da yin maganar da hausa malamai sun kasa yi ma wani alwala ko kuma abin da ke da alaka da wannan gida uku akwai taimakonsa ka kawo masa abin alwala shi ma suna cin shi taubi'a larabci shine at-tawbi'atu hmm? na biyu shine a rika zuba mushi ruwa shi kuma yana wanke gaɓoɓinsa wato sabbul ma'i ala aba'i ka rika zuba mushi ruwa shi kuma shi yake alwala na biyu ke na uku shine ka zama ta tasubbul ma'a ala aba'ihi sannan kuma wata tsiruha ka rika zuba mushi ruwa kuma kana wawanke masa kala uku kenan ai na farko malamai suka ce ya halatta wani ya kawo ma wani abin da zai yi alwala da shi sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala huma ya ma annabi sallallahu alaihi wasallama su sanadiyyar wanda ya samu addu'a allahu allimhu alkitaba wa fiqhu fi din ko ga samu mashi abin alwala kenan wannan babu wata babu iskali a ciki na biyu shine صب الماء على أعضائه وهو يغسلها بنفسه أغيق أزبا ممتر واشي كما يرقى وانكيوا وسمع لما يسنع جنن بخروحي wasu kuma suna ganin ya halasta musamman ba wannan hadisin da za a kawo mana sai suka ce inda lalura ba laifi in ko babu lalura to wani abu ne dai da ake khilaful aula domin an fi son mutum an ya tawalla zalika da nafsi ya zama ya yi da kansa sai na uku shi ne a rika mutum alwala lafiya shi lau kawai ya zauna kamar sanda wani ya rika mushi alwala kawai saboda girmama ko saboda shi waliyi ne ko kuma wani babban mutum ne da ake girmama shi to shi ma wannan akwai malaman da suka ce ma haramun ne ba ma makaruhi ba suka ce wannan ya wuce matsayin makamuhi ya kai matsayin harama lafiyan mutum lau kawai shi nan sai a zuwa yi duk da an samu wasu malamai suna ganin girmamawa ce akwai kissa da ake kawowa har da azzarnuji ya kawo ta a cikin ta'alimul muta'allim cewa harunun rashidu ya tura ɗaya daga cikin 'ya'yansa ko al'aminu ko al-ma'amun wajen babban malami al'imam abdulmalik ibn ƙuraibin al'asmari wannan babban malamin luha cewa ya karantar da ɗaya daga cikin ‘ya'yan nasa shi ke na ran nan sai sarki sarkin musulmi haruna rashid ya kai ziyara sai ya ga ɗansa ɗin yana ma yana zuba ruwa uh, ga malam al'asmari shi kuma lamun asmari yana wanke gabasa da kanshi sai harun rashid ya kada ya ce in zama arsaltuhu ilayka alimahu wa addiba na ko na turo shi wajen ka ne saboda ka koya masa abu biyu ka koya masa ilimi zalla sannan ka masa tarbiyya ya za ka sa shi abu daya me yasa baka sa shi zuba ruwa da hannun dama ba da hannu ɗaya sannan kuma ya rika cikin ka da ɗayan hannun to kaga harun rashid ba sahabi bane ko ba tabi'i bane sarki ne daga cikin sarakunan musulunci wanda ake kyautata musu zato su da ka gama su ba hujja ba ce to mu dai da an ce lokaci ya yi sai karatu na gaba insha Allah ta'ala sai mu ji fikihun zai tsayi da wannan hadisin ko ko fikihun ba zai tsayi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya kara mana fikihu a cikin addini wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin وعلى آله wa أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ƙara malin lafiya amin malin dan Allah limamin mu ne ba a ji ta kama shi bayan ya yi sallama ni ma ne sallama sai alulata ta karye sai ya yi ba a jin shi ni kuma ban yi ba Malam dan Allah tambaya ta a nan ita ce zan sake sallah ko ya zan yi a sallar ka tana nan sai ka zama hukuncin ka kamar mutumin da ya manta da ba'adin ba eh wa man nasiya al-ba'diyya alahu walau ba'da ani ko haka suka ce wanda ya ya manta da ba'adi to zai yi koda bayan shekara guda ne walau ba'da alfi anin ko da bayan shekara dubu ne zai yi ba wanda yake cewa malam da Allah tambaya ta ita ce menene hukuncin mai janaba wajen yin amfani da ƙur'ani ƙur'anin da ke cikin manyan wayoyi wato smartphones domin yin tilawa babu laifi amfani da shi ai ba da yana nan a cikin kwakwalwar kwamfutin ne kamar alaramma ne idan alaramma bai da tsarki ba zai ina yake kai ƙur'anin shi aje ƙur'anin yake ya cire sai ya yi wanka <laughs> sai ya dawo sai ya ɗau kayan shi eh? so da kadiyan waɗannan babu laifi mutum zai iya yin amfani da shi ban ga wani malami daga cikin malaman wannan zamanin da ya bada fatar cewa mutum ba zai yi amfani da shi ko ya riƙa wayar ba eh, wallahu ala mm, wa alaikum salam mm. to a eh. mutumin da ya samu sallah sai sallar bayyanawa ne sai ya hmm. samu kamar raka da idan zai kawo ta sai ka kawo kafin shi na bayyana wanda da karfi haka kamar limani ta kuli tambayar shi wai mutum kawai kana tambayar kan ya ake karatun sirri a sallah gyaran tambayi kenan karatun ɓoye ya ake mun taɓa wannan magana karatun ɓoye abinda ake ce ma asirru shine alqira'atu sirriya ma la yusma'u bi udhuni abinda kunne ma bai ji kai da kake faɗa jin kanka shi na ke ce ma sirri da zara kai kai kanka kana ji to ka tashi daga sirru ka zama kuma wani abu kake shi ya sa sunna ita ce in za ka karatu a ɓoye to bakin ka kawai ake son ya rika motsi amma ba a san kai kanka ka ji yadda kanka balle ka ji yadda wani ka wannan ne daidai kuma da yau mu muna yin wannan kuskura za ga wani yana ko karatun tafiya, ko yana tasbihi a ko yana tasbihi a sujada amma dai ana jin shi A'a kai kanka ka je da kanka abin da ake bukata shine bakin ka rika motsi malami ta biya an tambaye shi ce wajibi ne a karatun sallah da mutum zai yi karatu a boye to ya zama bakin sa ya rika motsi amma kunnensa ba zai ji abin da yake yi ba to balle kuma wani ka ji ka in ka bayyana to ya zo ka zama jahabu kake kuma kowace sallah tana akwai akwai mai jahariya akwai sabiya sai mu gyara wannan hmm. to wanda yake sallah asuba hmm. raka a biyu shi kuma da a bayyana ake yi hmm. samu raka ɗaya zai kawo ɗaya hmm. wani su suna ta biyu shi kuma zai tashi kai kana magana ai ba har ka ce guda yadda na faɗi haka kai na gyara maka yanzu ka canza tambayar kai ha ko ya so kuma ba ka yi ba yanzu ka yanzu ka samu dama yawwa mutum ana nufin mutum ya tashi zai biya sallar da bai samu ba sai ya rika yi da ƙarfi ya rika damun wasu ba daidai ba yanzu can fa kyautar da namishi duk bai damu da ita ba to Allah ya bani lada yanzu wani can amsar da na bashi wani duk ba ita yake so ba na'am na'am eh na hmm. eh. ga shi dai hadisi ya ce maka malam yahudi to ne kake san kara ne hadisi ya ce mutum malam yahudi an kore shi ke nan kaga wannan yana nuna maka ma ka zama kana da tarbiyyar ta alwala wanda da yawan mu ba mu da ita mu ta cinye mayama komai mutum ya samu sai wani sai ya ci a rana ya ci abu kala talatin ya za a ci ya zauna lafiya eh? an kori mutum to yanzu dai ni ban san wannan ba an ce dai malam ya hudu suka bashi a haka hmm. na'am su rika yi eh, haka ake yi ne sunna in mutum zai yi karatu a ɓoye to bakin sai rika motsi bakinsa ya rika motsawa eh, kenan aikin aikin aikin aikin karatu a ɓoye zuciya ka yi sannan shi kuma baki ya rika motsawa amma ba za a fitar da sauti ba mun gane shi ne wallahu alam na zai ɗauki wata Hmm. akwai malamin da suke ganin haka kuma hujjarsu tana da karfi cewa manzala sama ya zo garin makka ya ta yin kaso har sai da ya koma madina so da kai mutum ya ɗauki wannan bai yi laifi ba amma dai sauran mazhabobi wasu suna da iyaka kamar malikiya sun ce mutum mu arba'ati ayyamin muqimu arba'ati ayyamin yutif an ka za ka wuce kwana hudu to ka cika sallah ko amma sunna ta tabbatar da cewa mutum zai ta iya yin kasurinsa har ya dawo ma damar ba ya je bane ya zauna a can ta gane sannan ko muna ba da shawara akwai wuraren da mutum zai je to ya rika cika sallah ya ci in ka je ba za a fahimce ka ba kuma za ka koma kan yin sallah kai kaɗai ne su kuma za su fahimce ka ba ba za su gane karatun da kake yi ba kai kai makanka wannan karatun su ba za su gane ka ba ba asara ba ce don ka fito za ka cika sallah ka je asara ko komai sha ba da shawara in ka je gari kasu kana son kai kasir sai ka je ka samu limamin masallacin ka ce to ni ba ko ne kuma da ni limamun ku kullum zan rika muku raka abi ku kuma ku cika shi nan sai su naɗa kan liman haka dawo da dai dole sai kai kasu ba asara a ciki mun gane saboda inda kai san ba za a fahimce ka ba duk bayanin da za ka yi ba za ka gaya ba za a gane ka ba to ka cika sallaka ka zo ka sallame a asara kai kuma mafi yawanci in an gama ma kayi kasar ba wani abin da za ka je ka yi ba ko da yawa bai da abin yi ba a garin kawai shagalin shi zai je ci gaba da yi sai ka cika sallaka shi kenan ne ba ka cutu ba وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم rahmatullahi الله وبركاته